ranar 27 ga Agustan 1985. Babatunde Abdulbaki Hassan Idiyabon shi ne mataimakin shugaban ƙasa a zamanin mulkin soja na janar Muhammadu Buhari. Kuma a tarihin mulkin sojan Najeriya ba taɓa yin mataimakin shugaban ƙasa mai ƙarfin iko kamar Idiyabon ba. Ba a taɓa ganin murmushin Idiyabon ba a lokacin mulkinsu. kuma an fi shayinsa fiye da shi kansa shugaban ƙasa Buhari. Har ta kai ana yi wa gwamnatinsu laƙabin gwamnatin Buhari da Idiyabon. Tun dai Idiyabon ne ma ya ƙaddamar da shirin da gwamnatin ta fi ƙaurin suna a kansa na yaƙi da rashin ɗa'a, wato war against indiscipline a turance. Ƙarƙashin shirin ne aka tilasta wa 'yan Najeriya bin layi wurin shiga motar haya da tsaftar muhalli da kuma kaucewa cin hanci da rashawa. Haka kuma ma'aikatan gwamnati sun sha gwale-gwale da tsallan kwaɗo a bisa laifin makara zuwa aiki. Shi ne kuma ya sa aka yi canjin kuɗi domin kama waɗanda suka sace kuɗi suka ɓoye a gidajensu maimakon kaiwa bankuna. Sai dai hakan ya ritsa da manyan attajirai waɗanda ba su yi karatun boko ba. Wannan canjin ya ja wa ɗimbin 'yan kasuwa asara kasancewar sun kasa gamsar da mahukunta bayanin yadda suka tara kudinsu. Tasirin Tunde Idiya Bon a kan Buhari na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa su baban gida shirya juyin mulkin, kuma sun yi nasarar hamɓarar da gwamnatin ne a lokacin yana aikin hajji a ƙasar Saudiya. Don haka, gwamnatin Saudiya ta yi masa tayin mafakar siyasa, sai dai bai amsa ba. ya ce da zarar ya kammala ibadar hajji zai dawo gida duk abin da zai samu Buhari to ya same su tare. A rana irin ta yau ne kuma, wato sha ɗaya ga Satumban alif ɗari tara da tamanin da biyar, tunda Idiya Bon ya sauka a tashar jiragen sama da ke Legas. Nan take ya mika kansa ga jami'an sabuwar gwamnatin mulkin soji ƙarƙashin Janar Ibrahim Babangida. Su kuma suka tasa ƙeyarsa